kamar da yadda kuka sani muna karanta wannan risala ko mazakira wanda take magana a kan ramadan fursatun litarbiya wa ta'lim wato ramadan wata dama ce da ya kamata mutane su yi amfani da ita saboda dama ce wadda take daga matsayin mutum shine tarbiyya za ta daga ka daga kasa zuwa sama sannan kuma ya karantar da kai ko ta karantar da kai wasu darussa muhimmai don ramadan ya fara ya ƙare mutum bai samu wata tarbiyya ba mutum bai canza ba daga matsayin da yake kafin ramadan wannan ita ce alama ta cewa mutum ba karɓe shi ba cikin watan ramadan allah ka tsare mu sannan bayan kuma an yi ramadan sai kuma mutum ya koma a matsayinsa na da wanda ya baro shi ma alama ce da baka ba karɓe shi ba cikin ramadan domin inda an karɓi mutum dole ya canza kuma canzawar da ba zai koma matsayin da ya taso kuma ya ƙara koma ya faɗi ba kamar mutum ya yi tsalle ne ya faɗa cikin taɓo kaga abu bai yi ba allah ka tsare mu muna daga ciki muna lissafo nambobi waɗanda malam ya rubuta waɗanda suke da fa'idoji wanda za mu lura da su nan ba ta sha shida ko ya ce wa aidan ramadan fursa ba ramadan wata dama ce mai kyau litarbiyati auladi na ta'a wanda za mu koyar da yaranmu kan ɗa'a su kansu wajen tarbiyya kenan a shiryar da su a nuna masu mahimmancin ramadan kuma a nuna masu adab waɗanda ya kamata su kuyaye su kansu a lokacin da suke azumin ramadan da kuma yadda za su zauna cikin mutane ko cikin masallaci wal imtithali li amrillah da bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wa dhalika bi tajribi man yutiqu minhum as-siyam alai shine daga ciki a koya ma wanda aka ga zai iya azumi daga cikinsu su shi ma ya rika yin azumi akwai kuskure da muke yi sosai a cikin irin wannan bangaren wanda ya kokari da kanshi cikin yara ya ce zai azumi sai iyaye wai saboda tausayi su sai kuma su hana shi azumin su ce a'a kada ka yi kada ka yi jiya da muka yi azumin nan mun juya da haka kai kuma kada ka yi a'a a kyale shi ya yin idan aka kai inda zai iya wucewa ya wuce in aka kai inda ba zai iya ba bayan ya ɗauka ya juye shi ya ji ba zai iya ba ya fashe da kuka aka nuna mai ya yi hakuri ya kasa sai a bashe ci abinci ba hana shi ake azumin ba wasu ma har abin sahur din ke damun su idan ya tashi ya ci sai su ce jiya nan haka ka tashi muka yi sahur duk abin da muka ci sai da ka ci kuma sannan yau kuma baka kai azumin ba ka karya kuma da yamma a sha ruwa tare da kai kada ka yi to kuma in ya yin azumin ba za ku ba shi abinci ba kuma abincin hadama me za ka kai da danka wanda kamar yankin jikinka ne fa aka ajiye wani wuri to kuma sai kai mai hadama abinci ka ce wai saboda abinci ya dame ka idan ya ɗauka ya ce zai yi a kyale shi ya yi allahumma illa watakila in akwai wani abu muhimmi shi a rayuwarsa wanda zai hana shi in ya dau azumin kuma zai ki kamar misalin ya dau azumin sai kuma ya juya sai ya ki zuwa makaranta kaga makaranta shi tafi zama dole akan shi a yanzu akan ya azumin to aka ga yana da rauni in ya dau azumin zai hana shi karatu ko zai hana shi zuwa makaranta sai a ce a azumin nan yanzu kyale shi akwai rana sosai in ka ɗaukai ba ka iya haɗa biyu da azumin da zuwa makaranta to kuma ka ƙi zuwa makaranta gara ka je makaranta ina fata an gane kai da ɗanka da iyalinka abu ne wanda ya kamata ya zama a buɗe a fili wajen yi ma bayanin juna gaskiya ku duba cikin raudatul uqala sai da ya yi magana akan zamantakewa an nasiha da ya ce an nasihan nan sai ya maganan ya ce tsakanin musulmi da ɗan uwansa ma ba wai wanda ma iyalinka bane ko ne abu abin da ake so kawai zama komi ala saraha komi gaskiya ne a fili kawai ba wani dungu ba wani ɓoye-ɓoye illa abin da ya shafi rayuwar kowa ba dole bane ka ce sai ka ji komi game da matarka musamman abin da ya shafi gidansu kaga wannan ba ruwanka idan ita ta ga dama ta ɗauko wata magana ta ce ma kaza ya faru a gidanmu in na jajanta ne ka jajanta in na abin nan ne kai in bata gaya ma ba kakka rika tambaye ta game da abin da ya shafi gidansu ko waya take yi ka doda kunnanka in ma hissan wa in ma ma'ana ga gidansu an kira ta a waya sai ka ɗauki hankalinka me za a gaya mata a gidansu me za a yi ba ruwanka ce ta sa hands free sai ka ji na ruwanka wanda ya shafi gidansu to haka ita ma ta tsaya a matsayin ta saraha abin da ya shafi ta sani ta sani wanda bai shafe ta ba kar ta matsa ta ce har sai ta sani ko har ta rika shiga ɗakin ka tana bincike ko ta rika ɗaukar wayar ka tana bincike ba yadda za a zauna lafiya haka akwai tuhuma kowa ya zama shi da ɗan uwanshi hankali kwance zuciya wankakka baka tunanin mugunta game da shi bai tunanin mugunta game da kai musamman a wannan lokacin za ku gani an yi magana cikin wancan istiqbalin ramadan da muka yi magana duk da akwai wasu wannan abin na ala'ujala ujala za mu dan ƙara maimaita maganar su sai da aka yi magana in ramadan ya zo fadda shahana ku warware duk wata gaba da ke ka kai da wani nan baka sani ba watakila wataƙila shine naka na ƙarshe azumin saboda ka in akwai wani da kake jin haushi ko kake yake jin haushin ka ka kyale shi ka cire shi daga cikin zuciyarka in wani abu na naka ne a hannunsa ka kyale shi kawai bai baka abin ba kana rayuwa to in ka yafe mai zai faru banda ma ka samu matsayi wurin Allah tabaraka wataala ka rubuta shi idan wani abu na naka da ya taba ne ko wani abu da ya ma na zalunci in kana iyawa ka yafe ka manta da shi in kuma baka iya yafewa ka sallama ka ce to za a haɗu a inda zai biya ka ba shikenan maka huta ka daina jin haushi domin ku duba fa cewa aka yi idan lokacin nan ya yi cikin sha'aban to balle kuma ramadan za a gafarta ma kowa allah zai sa a kawo ayyukan bayi gaba ɗaya a gabatar mai da su ya yafe ma kowa duk inda wani ya zame game da abin da ya shafi allah tabaraka wa ta'ala allah zai basa afuwa amma sai mutum biyu wanda ke shirka da wanda ke gaba da shi da wani ko wadda take gaba da ita da wani musamman mata haka kawai za ta ɗauki wani karan tsana ta makala ma wata 'yar uwarta musulma ta ce ita kowa ya ci tuwo da ita miya ya sha kuma ba za ta taɓa ita da wance ba yadda za a yi abin nan duk abin da za a gaya mata na nasoshi ba za ta warware ba to in kika mutu ba kewace ce kuma duk abin da mutum yake takama da shi na wani matsayi ko na wani abu an yi irinsu kuma yau ba sa doron ƙasa ko nan sai da muka ba da misali in mulki ne kana tunani fir'auna ba inda bai ba irin mulkin ne ba hamun maimaita a nan wurin muka ce mutane guda hudu sai da Allah ya mallaka masu ma duniya gaba daya tun daga mahuda rana har mafaɗa rana musulmi guda biyu kafirai guda biyu Allah ya mallaka ma namaruth abin nan abin nan a cikin kafirai Allah ya mallaka ma namaruth duniya gaba daya ko ina yana juya ta aka zo aka mallaka ma buktu nasar shi ma duniya gaba daya ko ina yana juya ta kafirai ne dukansu aka zo wajen musulmai Allah ta tabaraka ta'ala ya mallaka ma annabi Suleiman iyalan gidan Dawud alaihi wassalatu wassalam duniya gaba daya sai da suka kai ga suna jin maganan tsuntsu suna jin maganan kwari ma tunda sun ji maganan hudhud sun ji maganan tururuwa yana ji yana dutse kanshi yana girma masu gidan idan suka zo za su wuce yana tasbihi yana abin nan su kamar yadda Uhud yake gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk an yi wannan aka zo kuma aka ba Zulkarnain shi ma duniya da wannan ne ma Yahudu suka zo su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a je a tambaye shi Quraishawa suka je suka haɗa kai da Yahudawa ya za a yi su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a je a tambaye shi a Madina a tsare shi a tambaye shi abu guda uku idan ya amsa biyu ya yi shiru a kan ɗaya manzon Allah ne in bai ansa ba ku yadda kuka ga dama da shi kuka dama ku gaje-gaje da shi ba abin da Allah zai maku don makaryaci ne kawai ya zo yi maku magana makaryaci ko ina za a taimake shi suka ce a je a tambaye shi game da labarin ashabul abin nan ba game da rai aka zo aka tambaye shi rai suka tambaye shi aka ce a tambaye shi game da ashabul kahfi a tambaye shi game da zulqarnaini abu uku kuma duk Allah ya bada ansa na rai aka ce na anir roh. qul roh min amri rabbi wama tun min al'ilmi ilmi illa qalila tsayanan da ya faɗi haka nan suka ce haka kowane annabi ya tsaya bai taba magana kan rai ba ashabul kafi fa aka ba da sura har sunanta ma suratul kafi aka ba da kissan suratul kafi ga farko ga ƙarshe abinda ba wanda ya isa ya san ya faru in ba Allah ba in ko ba Allah ya gaya mai ba ba yadda za a yi faɗi wannan magana aka zo maganar na shi ma ya ba su bayanin na yini gaba ɗaya ga tarihinsa ga yadda ya faru suka ce to annabi ne sai dai ku yi ta kanku ko ku bi ko ku sha wahala kuma suka ƙibi ka shan wahala to zulkarnaini an ba shi duniya gaba ɗaya to saboda haka mai mutum zai takama waɗannan musulmai ne waɗannan kafirai ne an ba su duniya yau duk ba sa doron ƙasa annabi suleiman mun taɓa faɗi nan wurin yana tafiya da shi da ga tsuntsaye ga tsuntsaye ma sun mai inuwa a sama don kada ya ji rana sannan rundunar shi ta ko ina ka kalla in ka kalli ta gaba ko ka kalli ta baya ko ta dama ko ta hagu baka iya ganin iyakarsu suna ta tafiya ana tsare shi saboda za ta tafi yaƙi ga kuma lokacin kan ma iska suke hawa wani lokacin suka gana masu tafi wanda tafiyansa wata ɗaya ne yammacin safiyarsa yammacin sama wata ɗaya har yanzu ba ya jirgi mai wannan tafiyan ba amma wani ya gan shi ya mamakin wannan matsayi ya ce ka gaskiya iyalan dawudu ba da ba a baku ba kukan kun samu duniya shi kuma ya ji shi ya ce mashi bawan Allah ci gaba da tasbihin da kake yin nan subhanallahi wa bihamdihi da kake yi idan Allah ya sa aka je lahira ka samu an sama shi a littafin ka to ya fi duk abin da aka ba iyalan Dawudu da gidan ka ji fa subhanallahi wa bihamdihi to sannan kai yanzu ka zo ka tsaya saboda abin da bai shafe ka ba ma gwamnati ta yi ta an yi kaza an yi kaza an yi kaza kai ta bata ma kanka lokaci wannan watan ya wuce ba kai komi ba shine mun ta alhamaka sau da aka ku waɗanda kuke ganin ko ba an maku ba daidai ba ko an maku duk wani matsayin da mutum zai kalla an gama an yi fir'auna an yi lamaruz an yi wannan an yi karuna an yi hamana kulluhum matu duk yau ba sa doron ƙasa kowa ya tafi gara ma fir'auna shi yana nan a misira har yanzu cikin gidan gargajiya saboda a zo a gani kuma wannan shi ma aya ne don a nuna mutane ƙarshen tika tik tika tik daga kawai ƙasa kawai daga duk inda mutum ya kai sama yana takama wata rana sunan shi ya zo ƙasa fir'auna dai ba irin ɗaukakar da ya mulki Allah da kanshi ya ce fir'auna sun ɗaukaka a doron ƙasa ba irin abin da basu yi ba ba ɓannar da suka su yi ba amma yau ga fir'auna nan kwance da za ka je ka caccaka yatsa a cikin hancinsa da kunnensa bai sai ya ce ma mai nema ba ya mutu mat tuntuni ake mana huduba a zo a yi magana ainal aba wal ajdadu ainal fira'inatu shidad aradu matu am turiku fana kulluhum matu ina fir'auna ina waɗanda suke masu tsanani ina sarakuna da suka ci kashi suka abin nan ɗinsu suka ci karensu ba babbaka a doron duniya kulluhum matu duk sun mutu ba saura in ka kira su ba za su ansa ba a fana qubura fanadaituha na zo makabarta na yi kira abin nan na kira ainal mu'azzam wal muhtaqar na ce ina wanda yake mai wanda ake ganin girmansa ina wanda ake renawa ya ce tafanau jami'an ainal mudillu bi sultanihi ina wanda yake yanga da mulki yana ganin shi wane ne gaba daya to nika ga sunan tafanau jami'an fama mukbirun wa matu jami'an wa matal khabar yau ga sunan duka gaba ɗaya sun ƙare wa matu jami'an sun mutu su duka sannan bayan haka ne wani wurin ya ce wa tamhu wa taruhu wa tagdu na batu thara ya ce suna nan ƙasa yanzu ƙwarin ƙasa suna yin safiya suna yin yammaci a kan jikinsu da fuskokinsu fatamhu mahasin na tilka suna goge duk wannan fuskokin masu kyau yau tsutsa ta bi ta ta yi gaje-gaje da ita umar dan abdulaziz da ya zo wata rana wani ya ganshi ya kalli fuskar shi ya ga ya rami ya ce ya amiran mu'minin na yi tsammanin da aka baka matsayi idan muka ganka sai ka ba mu mamaki saboda za mu ga ka ƙara kyau ka ƙara komi amma na ganka yanzu duk ka rame idanunka sun fito waje ya ce yanzu ka ɗan ma kenan yaya kake gani da bayan an sa ni kabari na yi kwana uku kuma ka je ka ganni da ya zan zama kawai mai ta kanmu yanzu saboda babu wani ce duk sun mutu yanzu wala ya sa ili an unasin madaw ya mai tambaya ta game da mutanen da suka wuce amma alaka fi ma madaw mu'tabar kai har yanzu baka ga abin wa'azi ba cikin abin da ya wuce waɗanda ka san su wasu abokanka ne wasu ga sunan yan uwanka ne ga ma babban abu ma mahaifanka ne sun mutu har yanzu ma wanda ya dawo daɗi suka ji suka zauna a can ko wurin ne masu suka zaɓa suka ce bari su tsaya can ko ko su suka zaɓa suka ce su tafi tun ba su shirya ba ma wanda ya shirya sau da haka mutum ya san halin da yake ciki a tarbiyyantar da yara a kan irin waɗannan waƙad sahaba radiyallahu anhum ya li sibyanihim al-al'ab min al'ihni ihni so suf wa huwa suf wancan magabata sukan sa ma yaransu abun wasa na gashin suf su mulmule shi kamar dai kace yadda ake kwallo sai su rika wasa da shi suka dawa azumi don su manta wasan ya ɗauke masu hankali kar su karya su kai azumi yasta'maluna mulhatan lil waladi anil ju'i wa alamihi saboda a ɗauke masu tunanin yunwa da raɗaɗin yunwa saboda su kai azumin fa idza baka ay min alamil ju idan muka ga yaron yayi kuka saboda raɗaɗin yunwa abun ya damai suka ce a tawhu lu'ba sai su bashi abun wasa hatta ya ati waqtul maghribi har lokacin rana ya fadi idan bai daure ba aka ga ya kasa daurewa ba zai iya wakena a ranar za bashi ya ci abinci kuma ɗabi'ar yaro Za ka ga in yi azumi yau ya kai rabin rana har ya daure ya kai rabin nan wataƙila gobe in ya ɗauka kuma sai ya kai lasar ana nan wata rana za ka ga ya dire shi sai ka je yana cewa yau ya kai azumin shi gaba ɗaya daga radda ya fara isar da shi ɗin nan to za ka ga kuma yana yi a wannan azumin ta sai ka ga ya yi goma idan Allah ya kai mu baɗi sai ka ga ya yi ashirin idan Allah ya kai mu wata shekaran sai ka ga ya cike shi tab gama kowa da haka ya faru to wannan shi ake so a yi ma mutane tarbiyya kada a rika hana shi in akwai in ba ko ta maslaha ba ya fito ko to kuma kuka samu ma makarantu ma akwai makarantun da su yaran ma manyan wanda za su iya azumin sai su hana su yi cewa ba sa concentrating a makaranta don haka su bar yin azumin to wannan su kuma da manufar su ba don wancan manufan bane kadhalika tatahayyau fi ramadan ay fursa azima lil ihtimami bil jaliyati ay fa kathirun min al aajim bainana haula'i minhumul kafara alladhina yahtajuna ila da'watin salihah yace a lokacin da azumi kuma ana shi ma mukan samu dama mu ga wasu akwai wata dama babba mu rika kallon abubuwan da ke gudana a gefen mu waɗanda ke zuwa wurin mu ko waɗanda suke shigowa bangarorin mu da yawa wasu waɗanda ba su da addini ko waɗanda ba su iya addini ba suna rayuwa tsakanin mu sai mu samu damar nuna masa tarbiyya mai kyau ta Ramadan abin takaici kun bara sai da muka maimaita maganan nan aka ce wani wanda ba musulmi ba suna ta tambaya wai azumi ya kusa zuwa suka yi ta tambaya so daya azumi ya kusa zuwa azumi ya kusa zuwa sai wani ya tambaye su ya ce me yasa kuke cewa azumi ya kusa zuwa kuna so ku musulunta ne suka ce musulunta a su ba abin suke so kenan ba me yasa to suka ce a dai ban magana da ya matsa ma wancan din sai ya ce abin da yasa suke wannan tambaya su suna da wani cooperative da suke yi na tara kuɗi suna hada kuɗi to sukan kirdaji lokacin ramadan in ya kusa sai su yi sauri kafin ramadan su yi sayayya su sayi abinda duk suke ci na abinci da komi da komi sai kowa ya zo ya rika dauka domin in ramadan ya zo har bayan ramadan kusa da ramadan musulmi na daga kayan amfani su yi tsada su linka kuɗinsu sau da haka su ba sa sayayya wannan lokacin sai su basu su ya su in ma za su kashe kansu su kashe kansu kuma gane to kuma ba ma yin haka din ne abin da ya kamata da a ce za mu gane addinin nan mun san kowa yana da ƙoƙari a ce yau ta dalilin shi ya musuluntar da wani wani ya musulunta ko ma baka musuluntar da shi ba ta dalilinka ya rage kyamar da yake ma musulunci da musulmai kowa zai haka nan na kyauta da a ce lokacin ramadan din nan kamar yadda ya faɗi wancan magana a ce juya ta akai a ce a lokacin ramadan ne suke so su yi sayayya saboda duk musulmi yana raganta ma mutane a lokacin ramadan da musulmin da wanda ba musulmi ba kowa in ya zo sayan abu ana sai da ɗari yanzu an zo an ce mai sittin a ce ran nan fa ya haka ya haka ran nan na saya ɗari yanzu sittin ka ce saboda ramadan ni ma ina son samu lada ne saboda ramadan sai fara tunanin wai ramadan ɗin nan to wane ne kuwa me yasa mutane ke da tausayi ke da kyautatawa ke da aminci ke da rashin abin nan ba a cikin ramadan fiye da sauran wani wata sai gane ashe watan ramadan watan addini ne watan tausayi ne kamar yadda aka bayyana shi watan tausayi ne watan rahma ne watan gafara ne watan yanci ne daga wuta watan ɗaga mutane ne watan afuwa ne wata ne wanda ake yanta mutane daga wuta wata ne wanda matsayin mutum zai ɗaukaka wata ne wanda wasu sun zama 'yan aljanna akwai abin da ya fi wannan wata ne na karamci amma mutane sai suka mai da shi watan uku ba. wanda a watan ne mutane ke gallaza mu yan uwansu kuma babu gaira babu dalili ƙarya ce ake yi wani abun yadda ka saye ba da ramadan ka sayo shi bai tsada dama ka sayo yanka ka cika shago kafin ramadan ya zo shikenan gobe ramadan sai ka ƙara na taba zuwa wani shago wata rana aka zo su 'yan shagon sai suka zo wani shago kuma za su sai kaya a'a sai aladin ya yi dariya yana ce ma alhaji na kana ta dariya sai ce malam abin namu ne Allah da ya rufa wani asiri waɗannan yaran yanzu da kaga sun zo sun ɗebi kayan na abin nan ɗin su wai shi yaron ya riga ya gaya ma wani alhaji price ya tambaye shi abubuwa buhun shinkafa nawa ne yanzu kaza kaza nawa ne duk ya gaya ma alhaji shi alhaji ya rubuta zai zo ya saya a shagon su shi kuma alhajin su da ya zo kawai da safe kafin wancan alhajin ya zo sai kawai ya ce su rufe shagon su shiga a ciki ya kalli kayan nan gaba ɗaya masu ƙarin percentage kowane an ƙara kuɗi kawai kuma ba su ya so ba to shi kuma wani yaron ya riga ya gama wancan alhajin kuɗin su yanzu in ya zo an riga an canza kuɗi a shagonsu su shine ya zo wajen alhaji shi wanda bai canza nashi ba ya sai kayan ya ɗiɗɗebi nan ya ajiye dan in alhajin ya zo kada ya canza magana shi a shagonsu su yanzu bai zai yi alhaji ya ɗebi kayan ba saboda alhajin su ya kulle shagon ya ƙara kuɗi yanzu da safe gaba ɗaya ya ƙara masa kuɗi ba labari na ji ba aikace ne to yanzu irin wannan ya ka gani sawo su yayi kayan suka ƙara kuɗi Ko da ya sawo su sannan ne mai ya ƙaru kayan na jibge a sto ya ɗebo su yanzu an cika shago kuma ya shiga ya kulle shago duk ya ƙara masu kuɗi saboda wai azumi ya zo shi masifaffe ne shi abin da yake so kawai tun da azumi ya zo shi ba za a ji sauƙi a wurin shi ba ku duba wannan hamaka to haka fa ake yi arifahu man arifahu saboda haka dole ne ka kawo abin da za a yi wanda ku duba sayyidina abubakar fa daga musulunta shi ya kalli wai shi me zai yi yanzu ya zo ya kira abokansa manya-manyan jigajigan sahabban nan duk kusan guda goma nan da aka yi masu bishara guda takwas ta sanadiyar sayyidina abubakar suka musulunta kuma dukkan sai yanzu ladar da za su samu gaba daya sai an ba sayyidina abubakar amma mu ba ma tunanin yadda za mu yi wani abu wanda za mu jawo wani ko kuma ko ba komi ya gane ashe dai musulmai mutanen kirki ne suna da tausayi suna da ƙaunan juna suna da tausasa ma juna mu kawai mutum ko ma ya kake da shi yanzu yau dai in dai maganan kuɗi ne malam mutum zai iya cutarka sai wanda Allah ya so ya fito ko saboda a samun wanda suke tare da mu wa haula minhumul kafara daga cikin mutanen na akwai kafirai alladhina yahtajuna ila da'watin salihah wanda suna a yi masu kira mai kyau lidukhuli fi dinillah saboda shiga addini to wanda bai san yana ganin kama kai mugu ne dama ya za a yi ma ka kira shi in addinin kake so ka kira mutum ya shigo yanzu an zo komi an rikirkita shi an ce addinin ne ya ce a yi kuma karya ake yi al-islamu bari'un min hada duka wannan hamajiyat din da ake yi yanzu shirmen da ake ta yi da yawa sai wasu su fito su ce ai musulunci ne ko musulunci ne ya ce ai haka saboda haka wasu su koma suna kyaman musulunci don suna ganin shi a matsayin addini ne wanda yake mabiyan ne lalatattu addinin nan yana nan yanda yake kawai mabiyan ne suka zo suka koma suka abin nan ɗinsu shi yasa nake cewa abin nan ne dole ne mu karanta littafin da ya magana al-islam na jahli abna'ihi wa ajazi ulama'ihi wannan musulunci yana fama yau da matsala tsakanin 'ya'yansa mabiya jahilai wanda su kansu ba su ma gane addinin ba su kuma malamai sun kasa sun kasa fitar da 'ya'yan da ke bin musuluncin da jahilci to ya za su yi da 'ya'yan saboda aka dole ne kowa ya tsaya kalli wannan abubuwan ko mutanen su ma sun koma da an yi magana kawai yawan mutum an ce kaza lalace sai ya ce laifin malamai ne bayan kuma mutum ya ki zuwa wurin malaman balle su karantar da shi menene daidai yana zaune cikin jahilin ce shi baƙi kirin kuma ya zaɓi zama haka amma laifin malamai ne to ya za su da kai a lokacin da ka ji jikinka bai da lafiya wa kake jira ya zo ya nema ma magani ko kai ka asibiti to yanzu ranka ne bai da lafiya nafsun ka ne bai da lafiya shi kadai ai ya kamata a ce duk inda ka ji malaman suke ko bangon duniya suke ka bi su can wurin dan ka samu wannan lafiyar ta ranka amma mutane jikinsu duk inda mutum magani yake zai iya zuwa har ya fita daga ƙasar ya kashe kuɗin da ya fi so ɗin ya tafi neman magani a can saboda jikin shi na ciwo amma ran shi na ciwo bai damu da ran ba ga kuma magani kusa da gida ana ba da shine mun ta alhamaka ya fito ko wal muslimuna minhum ya juna ila ta'limin wa irshadin wanda suka musulunta ma kuma daga cikin waɗannan ne su kuma suna da buƙatan a shiryar da su a karantar da su da yawa za a tafi gari a je a ce mutane sun musulunta a sanar da yawan mutanen da aka ce an sun musulunta daga nan nan baka kara jin labarin su to waye je bayan sun musulunta ke karantar da su a je a yi masu wa'azi kawai na kwana daya a dawo a kara girgiza su to da wannan mutanen da suka taru suka je suka je wa'azin ma kuɗin suka haɗa suka je suka gina masu aji guda biyu na makaranta da kewaye suka ɗauko malami suka biya shi sosai suka ce ya zauna nan watakila malamin ma su gina mai ɗaki ɗaya da bayi su ce ya zauna nan shekara biyar abin nan contract za su dawo bayan shekara biyar su ga ina mutanen nan suka kai da an sha mamaki domin zai zauna cikinsu ya karantar da su watakila ma a cikin sun hayye aure ya zama ɗan garin kawai sai koma ya zaman shi ma wani ya tare ni na san wanda aka taba ɗauka daga karantarwa aka kai shi can na bargo aka kai shi abin nan ba da ya koma can ko kwanaki mun yi magana da shi ya zama ɗan garin yanzu gaba ɗaya matan shi duk a can ya aure su ƴaƴan shi duk a can ƴaƴan shi duk sun yi aure yanzu har yana da jikoki ya zama ɗan garin kawai kwata kwata ya ya koma can can yake karantar da su yana noma yana ya koma can yana da gona ya zama ɗan garin kawai dalilin karantarwa ne kuwa aka zo aka ce ana neman wanda zai je karantar da mutane aka dauka aka kai shi can da aka kai shi can ya zauna can ya tare yanzu yana da mata ina jin sun kai hudu kuma duk yan can ne duk ya'yan shi can ne jikoki yanzu yayi har sai da na tambayar nan na ce to wai yanzu kana jin yaran yace ce shi bai ji kadan amma yayan shi duk yarurrukan da ake a wurin masu iya shi ya ce ani na zama dan can kawai to ya ka gani ba a kafa wani abu ba amma mutane sai su rike kuɗin su su ta batawa a banza wani ya tashi ma ya tafi can wani ƙungurmin daji ya je ya kamface can masallaci da abun nan to wa za a ya yanzu ko masallatai yanzu wa ke tsayawa ma ciki ya sallah kana sallan ka ji kawai an zo an ce shiga mota kuma dama kafin haka ɗin masallatan na kan hanyar masu da amfani ya gina su can ya yi can masallaci a daji ba wanda ke zuwa wurin da ƙauyensu ya je ya masallacin ƙarami ya aji guda biyu ya ɗauko malamai guda biyu maimakon kamfacecen wannan sauran kuɗin ya aje su sai a shekara ashirin yana wannan hidiman ta malamai kuɗin ba su ƙare ba kuma sannan suna abu na ta yaduwa amma da yake mutane ba in yan mutum yana da kuɗi da ka ba shi shawara sai ya ce in kai kana da wayo ya aka kai baka da kuɗi sau da ka shi wayan shi yasa ya samu kuɗi ra'asmali ne shi kamar yadda muka yi magana ran nan ya dan fito ko wal muslimuna suka ce abin nan ɗinsu wa minhum man ya'ti min biladihi bi bid'in kathira akwai wanda zai zo daga garin su da bid'o'i da yawa ba iyaka wa mutaqadatin batila da wasu abubuwa na aqida wanda ba su da asali fa haula'i la budda an yakuna lahum min juhdi du'ati nasi wannan mutane babu makawa a ce suna da wani kaso daga cikin kokarin da masu da'awa suke yi la budda min ri'ayati fuqara'ihim kuma ba makawa a kalli fakirai daga cikin su a taimake su wa ta'alimi jahilihim a karantar da jahili daga cikinsu wa nushi ghafilihim wanda kuma ya shagaltu shi kuma ya shagala shi ma ai mai nasiha wa ma ma'ahum sannan a tausasa masu ai ka ce ma da mu yake ma mutane to ba haka muke ba mu din yanzu na sha takwas kazalika min wazifatun du'ati ila Allah yana daga cikin hakanan yana daga cikin masu da'awa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa nan daga cikin mu ana so ya zama ɗaya daga ciki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya kowa ya isan man da saƙon nan ko da aya ɗaya ce ka sani ka je ka sanar da aka kai ma da'i ne dole kowa ya san cewa yana da wani abu da ya gabatar na sha maimaita mana maganar nan yanzu jama'a sarahatul qaul idan yanzu a ce mu je lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da mu a ce yau annabi ya tambaye mu ya ce ya jama'a ta ku waɗannan ko mu waɗannan jama'a na baya kowa wace irin gudunmawa ya bada dan addinin nan ya ci gaba wani taimako ka bada kai da ni da kai wani taimako muka bada kamar irin yadda sahabban manzon Allah suka bada da ni da kai me zan ce ba shi yasa aka ce kai tunani ba ma za qaddamta li hadha din kowa ya tunanin kai mai kai kada ka bari hudu ya fika kada ka bari tururuwa ta fika ta amfana ta amfanar a lokacin annabi Sulaiman to da ni da kai me muka yi wani ya ce la tugmit ainaika ila ma qaddamta lidinillah kada ka kulle idonka buɗe da kanka ka duba ka gami ka gabatar ma wannan addinin dan addinin na ya ci gaba kowa ya bude idon shi gani kowa ya bude idonsa inda yanzu kuma mutuwa za ta zo mana da mazanmu da matan mace yanzu mala'ikan mutuwa ya zo gashi za a ɗauki ranmu kuma aka ɗauran aka ce amma kowa ya faɗi babban aikin da ya san ya gabatar saboda ya samu wannan gidan na aljanna da ni da kai da ke kowa ya tuno wane ne muhimmin abin da zai faɗi wanda zai sa ya samu aljannan ta ƙololuwa in za a samu kowa ya je wannan tunanin saboda haka ka tsaya ka kalla abin nan ɗinsu a tambihu saboda haka dole ne mu ga wannan masu da'awa su jawo hankali ilal akhataril muhdiqa bil ummati allati yaqumu biha a'da'uddin mutum ya kallo wasu hadarurruka waɗanda suke masu muni wanda suke fuskantar al'umma wanda makiyan musulunci suka zo kuma ai duk wannan abin da ake fani duk masifan nan da ake yi duk jahohin da ka gani ana wannan rigiman menene abin da ake so a samu ba duniya ba ce kawai abin da ake nema kuɗi ne in can ne a ce zinari ake haƙa saboda aka gonakin mutane ne an mamaye su ana ta haƙan zinariya ana ɗiba ana tu kowa ya ɗibi kuɗi in an zo manyan mutane na ƙasa an san su kuma ba yadda za a yi da su sun kai matsayin da su suna da mashina sophisticated machines suke da su in za a haƙi zinariyan kamar yadda ka san masu bohol na yi su zo su sa wannan kwamfutar su gano inda ruwa yake su zo su haƙa su haka suke zuwa kawai su haƙa su kwaso kawai su zo su boye su aje su yi ta ɗiba kai ka ce ba sa tunanin akwai ranar da za su mutu kuma ba wanda ake duk wanda ake tuhuma cikin wannan abin ban kira maka sunan kowa ba in kasan shi kai ka sani amma ba wanda mutane ke tuhuma wata rana har wani mutum cewa yayi da za a kashe mutane goma sha shida a ƙasar nan ko goma sha kaza a ƙasar nan yace ce da ƙasar nan ta zauna lafiya domin duk matsalolin daga karkashin su suke tasowa suke kulla su suke kwance su suke haɗo su suke giza su suke iza to ka kalli wannan har mutane sun san wannan ni kuma ban ce muku wane ba to amma dai duk wanda wanda ya faɗin yake fadi ba wanda a cikinsu wanda ya lissafo ko wanda ya sanin ko wanda ku kuka sanin in kun san su ba wanda yake da kasa da shekara 60 to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce al'umman nan tawa 60 na au 70 60 suke ko 70 kallaman yujawizuha zuha wanda zai ketare saba'in sittin ko saba'in din nan yan kaɗan ne to inda a ce akwai imani akwai tunanin mutuwa ya za a yi wanda ya kai waɗannan shekarun a ce shi ba gyarawa yake ba sai dai bata to kuma ba mu faɗi sunan kowa ba amma in mutum ya ji kuma shi ne to shi ɗin ne mhm. so da haka shi ne so da haka kowa ya san ya abin nan ba kawai ka saki komi ka kama Allah tabaraka wa ta'ala ka saki kowa ka kyale kowa ka koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan shine abin nan su saboda haka sai a sa malaman kahirai sun zo tunda kafirai yanzu da azumi sai su ta shiryo abubuwa da ka gani ya komo biha a da'uddin fi sarrafin nasi an haƙiƙatin ramadan wanda abokan gaba suke yi a yanzu wajen ɗauke hankalin mutane da menene haƙiƙanin ramadan sai a kawo masarahiyat wasan kwaikwayo wai a ce wannan masarahiyat ne ne ramadan wasan kwaikwayo saboda ramadan silsila wannan a ce abin nan ne masrahiya a ce ga wani wasan kwaikwayo wanda yake series an yi da larabci an yi da turanci an yi da abin nan ba yanzu nan mata na nan sai su zo su kyala karatun ƙur'ani su je su ta kallon kwana ne komin kwana casa'in na za su dawo da shi cikin azumi ba karfe takwas na dare saboda kaga ba za su zo ashan ba ba sa ba za su je ashan ba karfe 8 za a rika fara ba fa da azumi ake yin shi ba da amma yanzu an dawo da shi cikin azumi za a rika yi in je an je na eh an je hutu ne yanzu an dawo kun ji za a ci gaba amma da azumi kuma karfe 8 na dare sadda za a yi sallah nan su ba za su yi ba sai su yi zaman su a gida su yi ta kallo wata ta kulla daki kanta ma a daki dan ka a ga abin da take yi to ai mu ba mu gani ba na'am na'am Ramadan call cup eh Ramadan cup eh to kaji bayan lasa Ramadan cup ko sai ai yi ai ta kallo matasa su wani shi zai zo da da Ramadan din illa asar ta yi sai ya sa kayan kwallo ya je ta buga kwallo shi bai je tafsir ba shi bai iya karatun Qur'anin da kanshi ba shi bai yi ba sai ya sa ya kallon kwallo in ya dawo gida baya da amfani a gidan ma sai ya zo gidan kawai ne mai na abincin buɗe bakin shi ya ɗauka ya je ƙofar gida su cinye shi da abokan shi daga nan su je su shige ɗakin kallon ƙwallo kuma bayan magariba bai yi ashan ba ya yi hira nan ya yi ihu ya yi komi da daddare ya kwanta ba ya sallan ba illa iyaka a tado shi da ƙyar ya fito saboda ya ci abinci kawai saboda gudun kada ya wuni abin nan ba a tado shi wani sai an tada shi sau biyar in uwar shi ce a gidan in ko ba uwarka bace a gidan ka je a jikinka a zai zai kwance shi kawai ya zo ya zo a tado shi ta cin ya ci abinci wani a zo a bubbuga kofai wani yana ma kwance a cikin ɗakin an tada an tada ita uwar ce za ta ɗauko abin gaba ɗaya ta zo ta bankwasa ta buɗe kofar ta tura mai a ciki to ga dai abincin ka nan naje ma in ka tashi to in baka tashi ba dan kanka ta koma ta zauna ta shuru sai ta aiki wani yaro je ka gani ya tashi katon banza kada ya tashi mana ni ne to ka ji fa har sai ta rika tura kuma ja ƙara ganowa wai ya tashi ma ya ci abincin kuwa bai nemo ba bai sani ba ba shi da amfani karen gidan ma ya fi shi amfani tunda in ya ji barna zai haushi Allah gaje na haka waɗannan a nuna ma mutane mahimmancin ramadan kada a zo a zo sai suka kawo su abokan gawa wa shagalihim bi baramiji kun gani ko suka shagaltar da su da wasu shirye-shiryen fimafimai fimai asabhu wanda suke abun nan ne ai wa tabaqul yawm wannan gaba ɗaya kullum haka suke yin su abun nan ba gaba ɗaya a yin tsarin abun nan ba wannan menene na ku yasa ya goge mhm. da kuma wajen tsare-tsare irin na yini suke sa masu wal fawazina ai ma fiha min al majud da waɗanda suke sa masu na wasu abubuwa na wanda za a ce fawazir ko waɗanda su abubuwa ne na tsare-tsare wanda akwai rashin mutunci a cikin su fi mafi mai ne na rashin mutunci min mujuni wa a tilwakati ga wulakanta lokaci wa sahrati wal musalsalati da abubuwan hira wanda za a sa na dariya comedy da sauran abin da ya kama da su da wasu tsare-tsare da za a sa mutum ya ta hira ana nuna mai ana dariya wal albaramiji almunazzama li ilha'il na anid da wasu shirye-shiryen fimafimai da aka shirya wanda asalin su dama an shirya su ne don a ɗauke hankalin musulmi daga addini Wata huwili shaharil ibadati wal qur'an da kuma juya wannan wata na bauta watan karatun alqur'ani a juya shi ila shahar fiskin wa mujunin wa lahwin wa saharin fil ma'asi ku duba wannan masifa suka juya wannan wata na ramadan zuwa ga wata maimakon wata ne na ibada wata ne na ƙur'ani watan karatun alƙur'ani suka juya shi ila shari fiskin zuwa ga watan fasikanci wajen ɓanna wa mujunin da iskanci da yin abubuwa wanda ba su da mutunci wa lahwin da ɗauke hankali na wasan banza wa saharin fil ma'asi da hira a kwana ana hira wasu su ta karta ma wasu ɗauko abin nan su ta bugawa, kuma wani ya ce ba komi wa hadhihi mas'ala khatira wannan mas'ala ce mai girma ya ji wa ala du'ati an ya komo bi bayani halin nes wajibi ne masu da'awa su tashi tsaye su yi bayanin waɗannan matsaloli ga mutane to mutanen za su ji wani kwata-kwata ba ruwan shi abin da zai saurara wani fa a yau ɗin nan da ake magana in ba sanarwa aka yi ba shi dama bai ma san mayaushe yaushe za fara ma azumin ba ma sai dai in ya ji gaba ɗaya an sanar an ce to gobe ne azumi ya ce to dan shi gaba ɗaya shargallan shi yake ba abin da ya dame yaushe ne watan yaushe ne ko zai lissafi ma zai lissafi ne da watan turawa ya ce an ce dai a cikin april za a fara azumi ko to april yaushe bai sani ba ba ruwan shi in an zo yi ya ji don haka duk wani abu da za a ce karanta ko ya fahimci wani abu ko ya je wani shiri ba ruwan shi da wannan ko dai ba an ce ka a ci abinci ka a sha ruwa ba ne shikenan gobe ba zai ci ba ba zai sha ba in gobe watan ya fito in jibi ne ya zama dole shikenan ba dai kada a sha ruwa bane kada a ci abinci shikenan ya kashe abin da ya dauka azumi kenan ya ci gaba da shargallai shi ya zagi kowa ya yi giba ba karatun qur'ani annami duk abin da aka ce kada mai azumin yayi shi ba ruwan shi yesu yake yi abin da bai yi kawai bai cin abinci bai shan ruwa wani ma shi da aka ce ba jima'in zuwa yake ma jima'in ya rusa rashi ya rusa na wata gaba daya ma shi bai ma san azumin ba a wannan ba ba jima'i ba su sani ba bai tuna ina ya sani tuna bai karatu ba na eh to to to kaji ya ce ko da zan an tambaya wajen tafsiri wani ya rubuto wai wanda ya fada ma iyalinsa da azumi to kafarar da za a yi shi zai yi da nashi da nata ne ko ko shi zai nashi ita ta yi nata Mhm. an sa ya je can yaji na sha tara wa kazalika fala budda bin taujihil khutabi ai khitab abai ce ba haka nan ba makawa min taujihil khitab wajen juyar da magana ko fuskantar da magana wa tasinihi da kyautata magana li hadha alladhi jaa ila al masjidi li awwal marra ga wanda ya zo masallaci farko shi bai sani ba ai mai magana ai mai bayani na a karantar da shi wa na shagalat humul malahi wal muharramat da waɗanda yake kayan wasa ya shagaltar da su to yau sun ɗan tuba sun taho maja'ul yau yawma na sai suka zo suna masu tuba to sai a karraba su a nuna masu wannan sun ci nasara ma za sa da ƙulu lahum me mu ce masu tunda su sun samu sun abin nan kuma kakka ɗauka ba za a samu mafi irin wannan ba kada mutum ya itti hazil fursa na taba gaya muku nan wani malami yana magana yake cewa a da ramadan za su je masallaci a goman karshe ma za su masallaci sai kawai suka ga wasu yara su kuma kusa da masallacin masallacin makka ba yaran nan sun koma gefe kawai su sun sa kiɗi suna ta ji suna ta busa sigari suna ta buɗe hayaƙi to kasan kuma dai ai ba wani tambaya ma cewa musulmai ne ko ba musulmai ba ne kusa da harami suka tsaya suka aje motar su ga kiɗi suna ta ji daddam daddam daddam daddam suna ta busa hayaƙi a'a wannan bawan Allah ya zo zai wuce da shi da baban shi da maman shi da iyalansa duk su kan sun shigo mota guda ɗaya za su tafi harami suka zo za su wuce ya ce ka la haula wala quwwata illa billah ya ce yaran nan 'ya'yan musulmai su tsaya suna wannan a goman ƙarshe a cikin makka cikin harami ya ce baban shi baba ko zaka bada izini in tsaya in nema yaran nan magana ko za su samu a samu ya ce ma yadda kake so an tawa sha'anak abin da ka ga dama yi fakin mota sai ya tsallako ya zo ya ce masu assalamu alaikum suka ce wa alaikum salam ha ya sun ansa sallama lafiya lau sai ya kara matsowa ya ce ko za ku ɗan rage sautin nan naku ina so wai da in maku yan magana ne sai ɗaya kalli ɗaya ce rage sai ya rage sautin gaba ɗaya rage shi ƙasa da shi ya ce ha ba mu. ku musulmai ne yau goman karshe ne mu ga munan masallaci za mu mutane na ta kokarin su zo masallaci ku gashi ku zo kusa da masallacin ba ku ƙarasa ba amma ga abinda kuke yi sai ga wasu sun fara kashe sigarin nan da suke busawa suna kashe shi sai ce shawara ta gare ku yadda kuka zo kusa da masallacin nan ko ba za ku ƙarasa masallacin ba to ku taimaka ku kashe wannan music ɗin da kuke yi wannan abin da kuke yi ku daina saboda su bayan Allah suna so su samu natsuwa kuma kar ku manta fa masallacin haramain ne wannan masallacin harami ne ga ku ga Ka'aba yace ko ba za ku je masallacin ba ku taimaki waɗanda za su je ta hanyar kashe wannan abin da kuke yi da kuma wannan abin da kuke na shaya shayan nan ko ku koma wani wuri can ku ci gaba da yi amma bai dace da ku ba wannan wuri mai alfarma a ce kuna yin wannan abin suka yi shiru ya ga duk sun kakkashe taban nan suna sauraren shi yace kuma sannan sha'ara ta biyu tun da goman ƙarshe ce ko ba za ku je masallacin ba me yasa ba za ku rika yin addu'a ba irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar in an zo goman karshe mutum ya rika yi wanda ummul ne ta tambaye shi da kanta ta ce mai da za ta samu wannan goman karshe ta samu lailatul qadari me za ta ce ya ce ku rika cewa allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya awa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kawai ka ce ku ce haka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yace ko za ku dan maimaita ya maimaita masu ya maimaita masu malan suka kasa maimaitawa ya'yan larabawa ne saboda sun fita an ɗauke su kwata-kwata daga maganan su musulmai ne ko addinin musulunci ya ce guda ɗaya ne ya riƙe har ya zaman da ya ci lokaci ya ga kada ya bata ma iyayensa lokaci ƙarasawa yana maimaita masa sun kasa faɗin wannan Allahumma innaka afuwun tuhibbul wa fa'fu anna ya kasa sai ɗaya ya iya sai ce da Allah ka rika dan maimaita masu kafin mu tafi in kun maimaita kaga sai ku shiru ku ta maimaita wannan kan ma ku zo sallar ku ta yi wannan addu'a dai wataƙila Allah ya karbe ku kuma ku zama kuma abin nan ya ce shi kenan ya wuce ba su kai shiru sai ga alaman sun kwashi suna watsewa masu kai sai suka juya kawai suka bar wannan wani suka tafi bayan shekara biyar ya ce sai aka gayyace shi muhadara wani masallaci a cikin wasu ɓangarori na kasim na garin sai ya je ya yi muhadara ya gama sai ga wasu yara kusan kamar su biyar sun ga kaya ga abun nan sun yi shiga mai kyau suka zo suka gaishe shi suka ce mun san malam watakila bai gane mu ba sai ce gaskiya ban gane ku ba kun san abin da yawa muna zuwa wurare kaza mai karatu na dai san fuskokin watakila zan iya tuna fuskan wani cana taba gane shi sai ce ka tuna wata rana da zaka harami shekara biyar da ya wuce ka tarar da wasu yara suna zaune a wurin nan suna ta shaye-shaye suna buge-bugen abin nan ya ce na kotuna sai suka ce mu ne ya ce tun daga wannan daren da ka sa mu je mai ta'adda nan muka je muka yi ta yi Allah ya shirya da mu yanzu mu ne jagororin wannan masallacin da kai karatu mu muka tara mu muka gina shi mu muka abin mu muka sa mu ne duk jagor duk abin da ka sani mu ne ya ka gani sun shiryu ya ka gani kakkaɗe ba tsammani akan wani ba zai shiri ba kai dai kai abinda zaka za ka iya yi in Allah ya sa ta hannunka ne sai shiri in ba ta hannunka ba ne ko shubu ka sa mai shubuha shi ne a ya rika jin shakka abin da yake kai ma rika kaya abin da yake kan nan fa yana jin ba daidai ba ne ba kai ka sa mai wannan shubuha ba radda ya samu wani sai ƙara ƙarawa gaba da shi sai samu ƙara gaba da shi har sai isa dukkan ku sai ku yi musharaka alada ko kana raye ko baka raye ya fito sau da kowa ya tsaya ya kalli gudunmawar da zai bada a kan ka farko sannan a kan wani kuma saniyan ya fito sau da waɗannan suka zo suka wula'i kallari na shagalahumul malahi sun zo yanzu mai za mu ce masu inna da'iya an naja mai wa'azi wanda ko mai da'awa wanda ya samu nasara huwa alladhi yasfuru a shahri abi maktasabin azimin shine wanda zai rabauta a ƙarshen wannan watan ya samu abu mai girma ta yadda ya jawo hankalin mutane qaumun kanu awwal shahar shahr ghafilin a ce mutane farko sun zama a farkon wata shagalallu falam yantu shahra hatta adu ta'ibina amma watan bai wuce ba bai kare ba har sai da suka zo suna masu tuba multafina haula sahibihim alladhi Allah bihi suna kallo suna nan sun kewaye suna zagaye da wanda ya zama abokin su wai dalilin shiryar su wa min ma'ayiri jahid a daiya wannan yana daga cikin wani ma'auni babba na nasarar mai da'awa ya zama ta dalilin shi wasu sun dawo kan hanya ya fito ko 25 ko ta 20 daidai ga duba yanzu wanda suke malaman da suke samun suna wa'azi da azumin ba wasu ma hattawa suke su zo masallacin da suke karatun ba kawai sun zo su musulunta akwai nasarar da ya wuce wannan mutum ko mutum ɗaya taɓa samu a rayuwarsa ta dalilin sa musulunta cewa aka fa an yanta wuta shi kamar daidai yawan gaɓoɓin wanda ya musulunta ɗari uku da sittin ne to an yanta mutum daga shiga wuta to ko karatun wannan ka samu kawai guda ɗaya kai ta dalilin wannan wasu suka zo suka musulunta wace nasara ce baka ci ba to ma sai koma wani abu ma mutum yake nema daban kuma wa kadhalika mimma yanbaghi an yunabbaha alai yana daga cikin abin da ya kamata a jawo hankali alaihi zahiratal kasli ay fil ashr al awakhir wannan da mu ma ake ma kuma ma mu tsaya mu lura da yau da kyau abin da ake so a jawo hankali akai yadda mutane suke yi wajen sarewa a goman ƙarshe idan goman karshe ya zo dama al'adance sai a ce goma na marmari goma na wuya goma na murnar sallah to saboda haka goma na marmari an gama kuma ko yanzu har yanzu mutane haka suke goma na marmari idan aka ce yanzu gobe azumi to in ka zo masallacin unguwarku sai ka zo da shimfiɗa in kai latti an cika masallacin har da yan ƙananan yara suna ta wasu ma ha ana sallan su ma suna mai mai Allahu akbar suna nan a ciki cike amma aka cinye goma na farko sai kawai kaga mutane sun ragu ana zuwa goma na ƙarshe sai ga masallaci ya koma rabi to mutanen tafiya suka yi ko dukan sun tafi umra ne ba sa nan ba sa sai ga mutane sun sare to a jawo hankalin mutane game da nuna kasala da suke yi sai su nuna wata ɗayan nan a cikin shekara wata goma sha ɗaya an ban mu muna yin abin da muka ga dama wata ɗaya na ramadan aka ce mu zo mu abin nan amma kafin watan ya ƙare azumin ya gunduri mutane sun kasa sai a jawo hankalin mutane akan wannan a fafi bidayatul ashr al awail abu goma farko za ka ga mutane yakunu li ramadan ay farhatun farhatu tashmirin lil ibada a goma farko za ka ga mutane suna murna wajen zage damtse wajen ibada wa iqbalun ala ta'ati suna fuskantar biyayya suna da'a sosai thumma ya hadisu futurun fi wasati shahar a wata na zuwa tsakiya sai ga mutane sun fara baya baya sun yanke kwashe garin hadda ba ma mu kadai ba haka suke fa idza jaa al ashr al awakhir bi maizatihi idan ko goman karshe ya zo duk da cewa shi fa goman karshe yana da abubuwan daraja na daban akan abun domin shi ramadan yana ƙara tafiya yana ƙara daraja wa fadailiha da falalan da ke cikin goma ƙarshe fataratin nufus sai kaga wasu mutane sun sare gaba daya sun daina aikin da suke yi wani kuma ya ce ai shi goman farko ya yi sadaka saboda haka daga nan ya gama sai kuma baɗi to goman ƙarshe ba ya kamata in ka samu ka kara ba tun da nan ne lokacin da ya fi saboda za ka samu linkin ba linkin abin da ka in kai sadakan daren lailatul qadri kai sa'a lailatul qadri khairun min alfi shahar lailatul qadri ta fi ta fi alkhairi kamar da fiye da shekara dubu shekara dubu shekara tamanin kenan da uku har da wani motsi in ba da ba daren ka samu ba duk abin da kai a shekarun ka bai kai na wannan daren ba guda daya to mutum kuma ya wasa da wannan fa idza jaha asharu la wannan ba wa da'ufat al-azaimu sai himman mutane ta rauni fa yanbaghi an tukhassa hadhihi al-fatra na haka ya kamata a keɓe wannan lokaci a fi awwaliha tun farkon da aka ce an shiga goman ƙarshe bi muraggabati muzakkiratin a rika jawo hankalin mutane a rika yi masu maganganun da za su jawo hankalinsu a rika samun wata tunatarwa ana tunatar da su musamman limaman juma'a da inda mutane ke samu suna tafsir a duna mutane goman farko ta ƙare to yanzu fa kenan wanda ya tsallaka ya tsallaka wanda ya faɗi ya faɗi in an shiga goma ta biyu a ƙara tunatar da mutane an fai goma ta biyu fa in saura ɗaya ana shiga ta ƙarshen nan a yi ta jaddada ma mutane wannan magana ma'aziratan ila rabbina domin an ce ma tukurrira ta karrara abinda aka yawaita maimaitawa sai ya tabbata a cikin zukatan masu rabo shi ko wanda bai da rabo duk abin da za a gaya masa in kana fassara in an hura wisil mi husil ya ce to haka ya ɗauki maganarka ba zai ji ba to wannan bai da rabo baya da za ka yi da shi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda kake so Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama saboda haka ko kai mai ba zai je ba azabar da mutane ai an bagi an tukhas an tukhassa hadhihi alfatra fi awwalha bi muraghabatin wa mudhakkiratin wa dawafa ajali alistimrar fil ibada saboda mutum ya doge a ibadan nan kada ya tsaya ya fito ko na 21 kama yanbaghi akhiran kama yanda ya kamata ya kamata a ƙarshe an man yad'u an yunabbaha man yad'u ghayrahu li nafsihi shi mutum wanda yake kiran wani dan kanshi ya jawo hankalinsa ya nuna masa ila annahu la budda an ya'khudha bi hafdhihi min at li rahmati rabbih babu makawa mutum yayi kokari ya jawo kanshi dan ya gitta kan shi wajen lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ke rahama da mabayi don shi ya samu illa lillahi da Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu lokuta da yake yin rabon falala fata'arradu li nafahatillah kowa ya gitta ya je lokacin da ake wannan rabon saboda ya samu saboda haka sai a jawo hankalin mutane bil azmi wal abin nan su ƙara himma abin nan dinsa kowa ya samu rabo wa asbabu karamihi da samun sababin karamcin Allah wa judihi allati yad'u an-nasa ilayha wanda Allah yana kiran mutane an ce ya zo ya samu wannan mutum ana so ne ma ka zo ka samu wala shagilu bi da'watin nasi wa yansa nafsahu shi mutum kada ya shagaltu shi ma ya ta kiran mutane ya manta da kanshi shi ma ya ma kanshi faɗan yadda zai samu komi don haka abin da ake nufi dai lokacin da kake ta kiran mutane kana cewa ku dage jama'a ku dage ku dage mu aikata kaza sai kai ma ka shiga ita aikin tare da kai kada ka manta kai ta kiran mutane kai ka atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun ba ku da hankali ne ya za ka yi ka rika kiran mutane zuwa ga alkhairi kai kuma ba za ka yi ba ka kyale kanka kai ba ka da hankali ne wannan za haka dole ne ka jawo kai ma abinda kake kiran mutanen nan kowa ka kira shi jama'a ku taso mu je mu samu rahama Allah tabaraka wa ta'ala mu aikata kaza mu aikata kaza in za a aikata a yi tare da kai ya fito ko wannan shine abin da su bal yambagi ay an yakuna qudwa shi ya zama abun koyi wajen ayyukan alkhairin da mutum yake cewa ayi shi ma yayi wa min ahrasin nasi ay ala wako ala ala tafarrubu lil ibadati wal mutum ya koma ya zama shine mafi kwadayi daga cikin mutane ma a ganshi ma kokari in masallaci gare ku in wani wuri ne yayin da wannan suka ware can suna ta karatun qur'ani wancan suna yi wancan suna yi kai da kake ce masu kai ma a ga kana ta kokari ka dauko qur'anin kai ma kana ta kana ta kana ta kana ta kana kokari in sallah za a yi kana ciki ai ta yi tare da kai kai ma ai ta yi ai ta yi ai ta yi wannan qudwa hasana sai zama abin nan din abin da kake cewa a yin nan kai ma tare da kai ake in ma sadaka ce kai ma ka dan yi iya abin da Allah ya hore ma duk abin da kake cewa mutanen nan su yi kai ma ka yi hasanul basari aka ce wata rana yana kuduba sai wani ya rubuto mai takarda ya imam a huduban nan taka ka jawo hankali wajen 'yan bayi a rika 'yan bayi sai ya ƙi bai magana ba juma'a ta farko juma'a ta biyu bai magana ba sai a juma'a ta uku sai ya yi maganan huduban nan ya yi magana akan mahimmancin yan tabayi da mahimmancinsu sai shi mai wanda ya rubuta takardar nan sai yaje je ya same ya ce imam yau sati na uku kenan da nema maganan nan a jawo hankali akan wani abin nan ba sai ya ce to ai lokacin da kai man magana nan ni ba ni da halin yanta baiwan ne na umarci mutane in ce su yanta bayi ni ko ban yanta ba shine yanzu na samu ni ma na samu wadda na yanta shi yasa ne kudu ba ni ma na jawo hankalin mutane na ce su ma su yanta saboda kada mu zama cikin ata amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala taqilun kaga dan abu ya faci ku gane kun ma gane to shine abin naka kai ma kai kai iya abin da zaka iya yi kowa da irin abin da Allah ya hore masa zai iya yi wal in shiga libil qur'an was salatu wal adhkar mutum ya shagalti ta aiki yana karanta qur'ani sannan ga ga sallah ga adhkar wa kafat anwa al birr kai duk dai abin da aka ce na da'a ya zama kai da kace ma mutane su yi kai ta kokari su ga kai ma kana ta yi iyayenka allati ay ada ay man yakunu huwa min a'lamin nasi wanda shi liman ɗin shi shine ya zama shine wanda ya fi kowa sanin waɗannan haka ne ko wurin ya ɗanyi yi da mallawal na'am allati adatan a ai wanda dai shi mutum shine wanda ya fi kowa sanin mutane wanda a ɗabi'a shi ya fi kowa sanin mutane waɗannan abubuwan to ya kira su nas'alullah ta'ala an yi wa yuwaffiqana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu listithmaril awqatil fadila saboda mu yi amfani mu ci riban waɗannan lokuta masu daraja fima ya'udu alaina bin naf'i fi dinina mu yi abin da zai dawo mana da amfani mu ci muriya mu samu amfani a addinin mu tarbiyatan lin nafsi alal wajen tarbiyyantar da rai ya zama rai ya samu alkhairi wata ta'liman laha ma yakunu bihi salahu hawa falahiya mu zama abin da za mu zo ya zama an karantar da rai abinda zai koma amfani na gyaruwar ran nan kuma ran nan ta rabauta muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana zukatanmu ya samu daga cikin waɗanda za su rabauta a cikin wannan lokaci da muke fuskanta mai daraja wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan risalar ta kare daga nan ko to a wannan kafin mu karanta wannan takardar da aka baku in ba ku manta ba can cikin takardar da ake da ita duk da ba ku zo da ita ba amma dai akwai wasu mazaya waɗanda ya kamata a ƙara tuna mutane ya yi magana kan cewa a saba da farko a ƙara jawo hankalin mutane a kan saba ma ma da ƙiyamun lailin nan dole ne mutum ya fara tun daga sha'aban ya kamata a yi magana a tunatar da mutane kuma an yi alhamdulillah an faɗi abubuwa a nuna ma mutane mahimmancin ƙiyamun lail kuma a nuna ma mutane idan mutum ya koye ta yanzu kada ya zama a cikin ramadan ne kawai tarbiyyar da ake fata mutum ya koyi tarbiyyatun nafs ya tarbiyantar da ran nan ta saba da kiyamun laili kuma ko ramadan ya kare mutum ya zama ya ci gaba ta dalilin wannan ya koyi wani abu saboda haka abun nan ne akwai hadisi wanda yake mai sahihi an abdullahi bin salam annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas yace ya ku mutane afshu salama wa at'imu ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhuluna al jannata bi salam mun karanta wannan yace ya ku mutane ku yaɗa sallama tsakaninku kaga da ramadan sallaman nan kanta da zaka yi ta yadawa in ka haɗu da mutane babban abu ne wata imu ta'ama sannan ku ciyar da abinci ku duba ciyar da abincin nan da ake magana wannan akan shi ne nake ta magana nake kiran waɗanda suke mawadata su zo su kalli na kusa da su su fitar da abin da Allah tabaraka wa ala ya hore masu su je su ciyar wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ya ahadakumul maut Faya yaqula rabbi laula akartani ila ajalin karibin fa asaddaqa wa akun minas salihin walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu kace ya ku wadanda kuka imani ake magana da su aka ce ku ciyar daga cikin dukiyarku tun kafin mutuwa ta zo maku ku rika komawa kuna cewa ya Allah Allah ka ba mu ko da minti ɗaya ne ko minti biyu saboda mu sadaka mu zama daga cikin mutanen kirki Allah tabaraka wa ta'ala ba zai taba jinkirta ma wata rai ba in lokacin mutuwar ta yazo kuma Allah mai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa da haka kowa ya san abin da zai yi saboda haka waɗanda suke tsayuwar dare suna da daraja babba ransu zai rabauta za su ga abin da za su ji daɗi da kuma waɗannan aikace-aikacen an yi magana innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu waɗannan bayan Allah aka ce wanda kawai suka yi imani da ayoyinmu su ne wanda aka yi masu wa'azi aka jawo hankalinsu aka tunatar da su game da ayoyin nan kharru sujjadan sai su faɗi ma sujada suna ta kuka suna cewa mun yi sakaki mun wulakanta rayuwar mu ta wuce a banza yanzu sun gane wa sabbahu bihamdi rabbihim su yi tasbihi da gode ma ubangijinsu tabaraka wa ta'ala wa hum la yastakbirun ba sa nuna girman kai girman kai kuma dama kala biyu ne batar wannan wannan shine batarul haqqi wa ghamtin nas kin gaskiya a gaya wa mutum gaskiya ya ki karba da rena mutane to waɗannan ba sa yi bayan Allah kankan da kansu suke yi inna Tawadu min khisalil muttaqi wa bihi ilal ila al-ma'ali yartaqi wa min al-ajaib ujubu man huwa jahilun a huwa ash-shaqiyyu am sai am kayfa yuktamu umruhu yaumaltawa, a tawa am mutasaffilun aw murtaqi Walkibir ya uli na sifatun fatajannabanha wattaqi su bayan Allah masu kankan da kai bayan Allah asalinsu masu kankan da kai ne kankan da kai yana cikin ɗabi'an bayan Allah masu tsoron Allah kuma da wannan ne mai takawa yake ɗagawa ya ce akwai abin mamaki akwai abin ban haushi girman kan jahili wanda shi bai sani ba lokacin mutuwa sama za a yi da shi ko ƙasa za a yi da shi shi bai sani ba shi ne ɗan aljanna ko ɗan wuta bai sani ba jin wani mutum ya tika jin shi ya isa shi wane ne wannan sifa ce ta Allah ka kiyaye ta ka kare kanka domin wan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan sifa ta alkibru ya ce wannan sa ne wannan jiji da kai da takama ya ce bayafinsa ne fa man za na za'ani hima wanda duk yayi jayayya da ni akan wannan sifan ya ce alkaituhu fin nari wala ubali zan wurga shi wuta kuma ban damu ba mai girman kai wajen yaƙi gaskiya saboda girman kai mai girman kai ranar kiyama za a mai da shi wata 'yar karaman dabba a filin kiyama kamar kiyashi kowa sai ya tattaka shi sannan a ɗauka a kai shi wani kurkuku da ake ce mai bulus a saka shi a cikin wannan kurkukun ya yi ta cin jagwalan 'yan wuta sai an nuna mai shi ba kowa ba ne naka ko kai wane ne ka saurari magana Allah Ta wa ta'ala ka wurgar da wannan mummunan sifan ta ƙin gaskiya ta tajafa junubuhum anil madaja wurin jikinsu na nisanta wurin kwanciya ya dawo na rabbahum suna kiran ubangijinsu khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin babu wata rai da ta san abin da aka boye masu suna ciyarwa suna yin abin da ya cancanta suna ba da abin da Allah ya azurta su da shi ba wata rai da ta san waɗannan abin da za a ɓoye masu wanda za su gani su ji daɗi saboda haka sallar nafila da daddare falala ce tana da falala sosai akan mata rana mutum ya yi ƙoƙari in ma ya yi da rana to da daddare ya tashi ya maimaita tun yanzu kuma tun goman farkon nan an fara ka fara yi saboda in Allah ya taimaki mutum kafin goman ƙarshe ya saba saboda aka sai ya samu babban alkhairi ramadan na karewa kana ƙara sifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi almuharram wa afdalu salati ba'da alfarida salatul layl mafificin azumi bayan ramadan shine watan muharram da ake yi sannan mafificiyar sallah bayan tafarilla shine sallar dare da mutane za su yi wani wurin ya ce الطبراني يروي توبي سند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية فللن صلى دري أكن صلى رانا كما في كما يند في فيكو sallah wadda ake yi a take da fifi eh, sadaka wadda ake a boye take da fifiko ne akan sadaka wadda aka yi a bayyane da haka ana jawo hankalin yan uwa a kwadaita masu waɗannan abubuwan su yawaita su a cikin wannan dare ai abun yana kuna da shi saboda haka ku duba can daga shafi na 18 zuwa shafi na zuwa 21 bayan nan saba ma mutane da karatu alkur'ani wani daga cikin magabata ina ganin anan ne yana magana wato saba ya ce cewa ma na mu'amalan amalan shaddu min makabadatil da wan nafaqatil hadha mal suka ce bai suka ce su ba su san wani abu wanda ya fi alkhairi ba kamar mutum ya tashi ya fafata cikin dare a irin wannan lokaci sannan kuma ya ciyar da sadaka ya ba da sadakar dukiyarsa to sai na abin nan ba saba mare karatun alkur'anin nan kada mutum ya bari ramadan din nan ya wuce bai karanta komi ba wasu mutanen ba su karanta qur'ani sai a ramadan wasu ko a ramadan din ba sa karanta wannan kuskure ne babba kuma in ramadan ya wuce sun aje shi kenan saboda aka abin nan ne karanta qur'ani yana da gayatu ahammiya shi yasa ake kulawa da ladubban ma da ake magana a cikin su don haka kowa ya kokari ya saba da karatun alqur'ani saboda haka wannan shine maganan wancan takardan da zamu ina ma takardan take wanda aka kawo cewa kuma akwai ladubba saboda wasu za su zo kuma wajen karatun qur'ani su masu rika keta dubban da ya kamata a lura da su musamman wajen karatun wani kuma ya aka zo masallaci aka ce tun da an ce ai karatun qur'ani sai ya koma kuma ya tayi da karfi ya hana wasu su kuma jin nasu karatun kowa ya sassautar da muryan sai ya daidai abin shi kamar misali a nan yanzu aka ce kowa zai nashi kuma ya daga da karfi to ai ba za a ji abin nan ba a kowa ya zaɓi wurin ka zaɓi wurin da ka ga dama ka zauna kai ta karantawa kana samun wannan ladan domin mai karanta ƙur'ani ranar lahira ma za a ce masa ikrawar ka ka karanta ka hauwa rattil ka karanta shi kama kunta turattilu fi dari duniya kamar yadda kake karanta shi a gidan duniya aka ce fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha matsayinka a aljanna inda zaka tsaya to ya tsaya ne akan ƙarshen ayar da ka karanta ta ƙur'ani sannan wani wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wanda di ya karanta harafi daya na Qur'ani to yana da lada akan wannan abin da ya karanta wal hasanatu bi ashri amsalha kuma da guda daya sai an linka goma yace la aqulu bazan ce alif lam mim in ce harfun ne duka gaba daya ba walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun kaga mutum nan kaɗai ya samu abin nan lada babba don haka a yawaita abin nan wani wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sarrahu an yuhibba Allah wa rasulahu falyaqra fil mushaf duk wanda yake zai murna Allah ya so Allah tabaraka wa ta'ala ya so manzon Allah wanda ke son wannan to ya rika yin karatu a cikin wannan littafi na alqur'ani to waɗannan kun ana nuna mahimmancin karanta alqur'ani a lokacin da ko ma yaushe balle kuma daidai irin wannan lokacin to sai kuma maganar takardar wadda take hannunku yanzu a wannan shi ma dan uwa ya ciro mana wannan fa'idan gashi nan za ku gani har akwai nan batan abubuwa ne da yawa sai ya ce wada'ul mushafi alal ardi inda iqamati sala shi da sanya kuma alkur'ani da mutane kan yi shi kuma a ƙasa bayan za a tada sallah da yawa in kuka je masallatai za ku gani a irin wannan lokacin saboda mahimmancin karatun za a ɗauko ƙur'anai da yawa a ba mutane kuma a ce su saboda wani kowa ya zo masallaci zai nemi a ɗauko ƙur'ani wani lokaci ma an ɗauko an ajiye akan wasu yan abubuwa da mutum zai iya kwasa kusa kusa da shi to idan aka kwasa wasu sai su riƙe ƙur'anin har lokacin da za a tada iƙama ba su maida shi ba ko kuma in an tashi ba za su maida ba sai mutum ya ajiye a ƙasa aje ƙur'ani a ƙasa babban kuskure ne ba wai ƙasa ƙasa kan cimfiɗan nan da kake ka ɗauko ƙur'ani kuma ka aje shi yasa nan ku lura muna da katako nan da yawa kuna ganin su nan kowane ramadan shekaru ke nan yanzu akwai dan uwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi duk ramadan shi ya kawo takardan da ya kawo takardan sai ya hada da aiki kace qur'ani a kasa baya da kyau to in ka hana mutum abu makaho ne ka kwace mai wata sanda ai sai ka bashi wata to tunda an ce kada a aje shi a kasa ya za sai ya hado shi sai ce to tun da haka ne bari ya haɗo da takardar da ke nuna kada a aje ƙura'anin na a ƙasa bari kuma ya haɗo da to in an hana a aje a ƙasa ina za a aje sai yayo katakon nan waɗannan katakon duka shi yayo su da kuke ganin su nan wannan kada ya isa mutum a ce yana da sadakatun jariya kai kwanaki ma da aka zo ni da kaina na ga wasu masallacin an zo har da liman sun ɗauko ƙur'ani sun baje shi a ƙasa kawai sai na ce a na ce mai to gaskiya ka sa mai katakon nan ya kawo mana wannan abun nan mu ɗauka mu haɗa da takardai mu kai ma masallacin mu ce to ga wannan amma fa ga takarda a ciki ai kaga za su karanta dalilin kawo katakon ga katakon abun nan sai suka mai da katakon suka soka cikin kabar suka ci gaba da ɗauko ƙuranin suna ji a ƙasa ciya za ka yi da su sun iya karanta takardar nan an fito ga takarda a fili an baka an nuna ma ga katakon na kawo yanzu kakka aje a ƙasa ga wurin ajewa kuma sai ka ci gaba wannan ba dabbanci ba ne na hmm. wani kwanciya suke a kai wani kwanciya yake a kai wani aje shi yake sai ɗauka wani shi ɗora bisa ni na san yadda ake suna karya sai dai a ce su bari kawai amma wani zuwa yake kawai ya zauna wani wuri can baya tunda ba mu ganin shi daga nan sai ya ɗau kafafun shi sai ya ɗora ta da kafafun shi a bisa abin to kuma dole sai ya kare in ka karya shi kai ka karya amma fa za a tambaye ka yadda kai ka karya shi ko kai ka kawo shi yanzu ya fita daga karkashin ka tunda ya zama wakafi shi yasa kwanaki da mata suka rika tambaya nan suka ce a basu sai malama ta ce ita ta ma gane wasu na sace mana suna ɗaukewa suna abun nan ta ce wallahi duk ranar da ta je gidan wata ta ga wannan katakon an sa <laughs> na markaz ne wallahi komin tsiyarta sai ta kwato shi sai na ce masu to maganin faɗan duk wadda ta san ta ɗauka ba mu ce ita ba ce ta maido sannan kuma wanda ke so sai ya ɗaga hannu ya ce yana da bukatan shi a bashi guda ɗaya to sai in sa wanda yake kawowa sai ya kawo mana kuma wasu na daban ba na nan ba wanda ba a rubutu domin an zo yanzu da an zo za a rubuta masu markas da abin nan ba sai mu sa sai a zo a aje abin nan ba sai a aje to waɗannan sai ya zo ya kawo buhu guda duk wadda ta tambaya sai mu ɗauɗe mu bata wadda ta ce da Allah tana sa abin aje ƙur'ani nan za ta rika aje a gida sai mu ɗau mu bata wanda ba dan haka aka kawo shi kuma ba a rubutun ba ba a samu mafita ba in ba ka ba mutum sai ya biya shi zai makale ma a lahira in ka ɗauka ba baka ba wata rana da ne maganan fensil nan da ake kawo a cika wannan abun wasu sai su ɗauke su tafiya su da su na ce ka ga wannan fensil ɗin sai na wasu da suka fita suka je kan mota ta suka aje fensil ɗin suka ce aje ba aje ba kayan ka kawai suka tafiya su gida ya zama sau matsala idan aka abu da aka za a yi tafawa da mutane to amma dai mutum yana bukata ya nemi yadda za a yi a bashi an zo da ko ƙura'anai yanzu ai muna zuwa da su da yawa sai mu zuba cikin wannan kabar din to sai ai ta kwashewa ai ta kwashewa ai ta kwashewa to yanzu muna da su suna nan a office da yawa ba ma yi masu rubutu ba na ce wanda ya zo har ya kasa sayin qur'ani shi ya kasa sai ya tambaye mu sai mu ɗauka guda ɗaya mu bashi kyauta wanda ba sai ya zo ya ɗauke wanda ke cikin abin nan ba amma wanda bai tambaye mu ba ya ɗauke kuma suka kare mu kuma sai mu kara daya ba wasu ai masu rubutu duk wanda muka yi mai rubutun nan ya riga ya zama nan in ka tafi da shi wani wuri to wannan kuma kai ka sani ko jiya akwai katan guda da muka samu daga duk da mu ba ne fa muke so a ta kawo mana ba yanzu mu kuɗi muke so a kawo mana mu samu mu biya wurin nan da ramadan muka yi alkawari har yanzu malam har yanzu ba mu samu ɗaya bisa ukun kuɗin nan ba tsit wani har yanzu bai shi to amma wannan ba laifi tunda wasu har yanzu ba su gamsu ba ne wanda bai gamsu ba dama ba matsala mun ce wanda bai gamsu ba ma kai su kare sa sa. amma to ba wani abu da muke fata yanzu a wurin ku kuɗi dai yanzu mun kasa ba za mu iya biya ba to amma ku taya mu roƙon Allah tabaraka wataala cikin wannan wata mai alfarman tunda mun yi alƙawarin cewa da Ramadan za mu biya mai wurin nan balance ɗin kuɗin ta miliyan talatin muna roƙon ku dan alfarman wannan watan da ake ciki darajar da ake nema ana fata ana karɓa addu'a kowa ya mana addu'a kawai Allah ya ba mu mafita Allah ya ba mu hanyar da za mu samu mu biya ko mun san hanyar ko mu san hanyar ba mun ma fi so ya zo mana ta hanyar da ba mu sanin ba ma mu samu mu biya shine kawai amma mu ƙara zuwa yanzu mu bada haƙuri a cikin wata mu ce mata ta ƙara haƙuri mun kasa abin nan muna jin nauyinsa matukan nauyi muna jin kunya domin an gama mana duk karamci a ce wajen shekara biyu a sai kayan mutum kuma wannan ɗauka aka yi aka bamu muka abin nan ba a daga mana kafa irin wannan ko bata taba tambayan mu ba kan wannan abin sai dai wani abin ya zo kamar wancan farkon yana arba'in ta ce tana da buƙatan inda hali a bata goma mutum ɗaya kuma ya ɗau goman nan ya bata ba ma sai da ya gaya mana ba to yanzu talatin ne suke gabanmu mutane sun ce abin nan ba sun yi alƙawura an yi rubutu an tuttura wani ya ce wani ma ya ce a turo account number zai sa har yau dai ba a sa ba muna ganin Allah ne bai yarda da abin ba har yanzu muna fata kowa ya samu cikin addu'a muna roƙon Allah tabaraka ta'ala kafin Ramadan din nan ya kare Allah ya bamu ikon biyan kuɗin nan in mun biya kuɗin mun gama da komi sai tunanin kuma za mu zo mu yi aiki in Allah ya bamu ikon mu fara aikin da ke gaban mu zane ya fito komi ya fito na abin da za a yi abin da muke so mu kafa ana in Allah ya ba mu sa har can gaban can so muke kowa ya taimana da saboda in muka samu muka hada da gaban nan muka hada to mun gama samu abin da muke so zai mana duk abin da muke so don haka a mu cin addu'a shi ma gaban nan yadda Allah ya mallaka mana nan Allah ya mallaka mana can wurin kowa cikin addu'a sa ba mu san wanda Allah zai karbi tashi ba kuma muna fata a cikin mu nan wurin insha Allah muna roƙon Allah ya zama akwai wanda in yayi addu'a Allah zai karba ya fito ko saboda haka nan malam ya ce game da wugana aji ƙur'anin nan ya ce innal mu'adzina, li salatil farida ya ce mai kiran sallan farilla ko da sallan farilla idan azzana al mu'azzin idan mai kiran sallah yayi kiran salla, li salatil farida ka sallan farilla fa innal musallina yusalluna salatas sunna al ya ce masu sallah zaka ga suna sallah irin ta nafila wadda ake yi kafin a fara sallah thumma yad'u kullu wahidin minhum li nafsihi sirran sannan kowa yakan yi makan shi addu'a a boye bima sha'a fa idza wajada annahu ma zala ala iqamati salah waqtun yace in ya gane cewa har yanzu akwai sauran lokaci da ya rage wanda za a tada sallah ba akwai dan sauran lokaci ba akhadha mushafan sai ya dauko qur'ani wa bada yaqra'u fihi sai ya fara karatu fa idza uqimatis salah wada al mushafa ala al ard amma idan aka ta da sallah yanzu sai aje qur'anin a ƙasa shine babban matsala ko wani ya shigo ya dauko kawai zo sai zo ya aje a ƙasa wani ko katako aka bashi ma sai ya ƙi buɗa shi sai aje shi dai dab da ƙasan watakila kafin nan ya ture shi ma ko kuma wani ya zo bai lura ba kawai taka amma kana ɗaga shi kan wannan abu mutum daga nesa ma in ya taho zai ga ko wani abu shine ma hikimar da ta sa aka yi abun haka sau da ka sai a yi mutum sai ya samu wannan sai ya ce abin nan ba ya ce to wannan hadha khata'un kabir aje qur'ani a ƙasa kan shimfiɗa da yawa kuma mutane na yin haka nan sai ga kama ana ganin kafet ɗin nan mai kyau ne ko ne abu to ai ko kai qur'anin kana rike da shi cewa aka in zaka karanta shi sai ka ɗaga shi sama da inda kai kake zanne ma a ƙasa ko ka rike shi a hannu haka ko ka tallabe haka ba za ka shimfiɗe shi a ƙasa ka buɗe kai ta karantawa ba laifi ne yin haka ka ɗauko ƙur'ani kawai sai ka samu kafet ka zauna sai ka buɗe shi a ƙasa kai ta karantawa ba daidai ba ne sai ka ɗora shi a kan wani abu ko ko ka ɗauka ka tallabe a hannunka alaman ka ɗauki abu mai daraja kana rike da shi in kuma akan kujera kake ko wani abu ka ɗauko wata kujere ka ɗora shi a sama ka ɗora shi akan wani abu wanda duk wanda ya ganka kai da kanka a ranka da duk wanda ya ganka zai ga alaman lalle ka ɗauki wani abu wanda kake girmamawa amma ka ɗauko shi ka baje a ƙasa komin kyan kafet ɗin nan ba zai yi ba dan ai kake zama nan kafafun kake tattakawa da ka zo wurin kafin ka zauna ba sai da ka tattake wurin ba kafin ka zoma wani ya tattake wurin ya bi ya wuce to inda kake tattakewa sai ka ɗauko ƙur'ani ka ɗora a kai kuskure ne babba ya fito da annal qur'ana kalamullah domin alqur'ani magana Allah ne wala yanbaghi an yumtahana wa yuda ala al-ard bai kamata ba a rena shi a wulakanta shi a ajiye shi akan doron ƙasa bal yanbaghi an yuda ala makanin murtafa kun gani ya kamata a ce an aje shi ne a wani wuri wanda ya ma daga murtafi'un wuri wanda ya daga au an yu'ada ilal maktaba ko kuma inda ka ɗauko shi ka maida shi misali yana cikin kabod ɗin nan ko yana kan wani abu da aka ɗora ko can nasu mun talauci ne wannan ma abu a ina lokacin da muka yi masallaci mai kyau wannan diyar da su zamu yi ko kuma mu ba wasu mu ce kai wannan mun ba ku kyauta ma ku ɗauka sai halima ta zo ta kwasa kawai mu ce halima kwashe shi ka gida abin nan ba sannan zuwa za mu yi mai kyau wanda za yi abin nan ba mai kyau wanda za zuba su a ciki bi ta baraka wa ta'ala wa ma huwa inda lahi bi aziz sau da haka haka za a yi to amma dai wannan da muke da shin yanzu nan muke dorawa kada yadda aka zo aka zuba su nan aka zuba nan sai mutum ya miƙa ya bada a kai kuma in kana tsaye wani ya ɗauko ƙur'ani ya miƙa ma ba shi za ka kalla ba komin ƙanƙanta shi kallimi ya baka ina fata an gane kada kana babba yaro ya tabo kai miƙo ma Qur'ani ka ce ni zaka aika wuce da kanka ka aje don ya tafi ajewa kuma ya biyo ta gaban mutane a ce kai kana tsallaka mutane haka ɗabi'a mu take komin kankantar yaro in ya miƙo ma kana babba kai kana kusa da wurin ya miƙo ma ƙura'anin sai ka ansa ka maida ba shi zaka kalla ba me ya baka ka maida menene girman abin kada ya wulakanta ya baka kai kuma ka taimaka wajen kada ya wulakanta a cikin muktasar mun yi magana an karanta a babin ridda in ka ga qur'ani a wani wuri a wulakance an yadda shi cikin kwata ko an tofa mai miyau ko an tofa mai majina ko an mai wata ƙazanta sai ka ƙi kankarewa ko ka ƙi ɗauke shi daga wurin ka bashi a matsayin ba kai kai ba ridda ko mutum ya yi ridda ya fito saboda haka ana girmama qur'ani ne wurin da ka ga an aje shi in ga wani ya aje shi a ƙasa ko zuwa kai za ka wuce kakka bar shi kace kaga mutane ana ta gaya masu abun nan ba sa ji wani duk maganar nan bai ji ba wani ko bai zo ba to kai sai ka ɗauke ƙur'anin daga wurin ko ka mai da shi wurin da yake ko in akwai katakon ka ɗauko katakon ka ɗauki ƙur'anin ka ɗora mai a wurin ka nuna mai ga yadda ake ko baka ce bai komai ba ya gane sai dai gobe ma yana iya ƙara wani gaɓo ne ma sai ya zo ma ya ɗauke ƙur'anin shi ya ɗora ƙafar sha kan katakon ya aje shi kuma a ƙasa ya ce yawwa ka kawo mashi abin ma da zai shakata yanzu to ba haka aka yi ba faqad rawa abu dawud an ibn umar radiyallahu anhuma an ruwaito abu dawud ya ruwaito hadisi wato daga ibn umar qala ata nafarun min yahudin wasu jama'a daga yahudawa sun zo fada'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-quff sai suka kira manzon Allah zuwa ga wani wuri wannan quff ismu makanin ne a madina aifa a Tahun fi baitul madaris zo masu a wurin da suke taruwa suna karatuttukansu da abubuwansu faƙalu ya abal qasim suka ce ya abal qasim suna so yi masu shari'a wani abu ya faru na lokacin na maganan zina da abun nan ɗinsu sai suka ce inna rajulan minna zana bimra'atin hukum bainana ya ce wani mutum a cikinsu ya yi zina da wata mata suna son manzon Allah ya hukunci a tsakanin su ai masu hukunci Fa wada'u li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wisadatan fajalasa alaiha sai suka aje ma manzon Allah wani filo kamar irin tintin din nan da ake yi ai akwai su wanda za a yi na zama a dinke su da fata ko wani abu sai mutum ya zauna kai sai suka ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya zauna thumma qala sannan a qala eh, thumma qala sai manzon Allah ya ce eh, turi bit taurat ku zo man da taura kafin ai hukuncin fa utiya biha sai aka zo da ita da aka zo da at-taura ku duba ba qur'ani bane fa at-taura ce aka zo da ita ba an saba manzon Allah wannan tintin din ba yana zaune a kai ya abu na dinsa da ya zo kawai ya ga an ɗauko a taura ɗin nan maimakon ka a aji ta a ƙasa fa naza ta min tahtihi fa wada at-taurata alaiha ce annabi ya sauka daga wannan abin da aka bashi mai girma wanda za a ce na girmamawa sai shi yanzu ya sauka ƙasa ya ɗauki wannan attauran ya ɗora ta akan wannan ƙaton abin da aka bashi don a nuna girmama littafin da aka saukar daga sama to yaya ƙur'ani ƙur'ani duk shine gaba da littattafan da aka saukar na sama gaba ɗaya sai annabi ya dauke ta ya dora. sannan sun makala amantu biki wa biman anzalaki annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya dauki taura nan ya dora a kai saboda ta gaske ce a wannan lokacin ko kuma ya yadda da abin da ke ciki na gaske ba canza ba su kuma lokacin waɗannan jigajigai ne wadda suke rike da ita ba su yadda an ɓaɓɓata ta ba suna da ta asalin kamar yanzu yadda falastin da abin nan ɗinsu ƙa'ida abun nan ɗinsu an rubuta shi ne da talmud wannan talmud ɗin ita ce asalin yarensu kuma ita ce asalin taurat yadda take tana nan a ɓoya wurinsu suna sane da abin da suke yi saboda suna da asalin kofin na talmud da aka yi magana ya fito ko yau da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ta akan wannan abin hawa bai ajiye ta a ƙasa ba to yanzu manzon Allah da ya ma taurat haka shine da a ce a zamanin sa akwai qur'ani rubuce a mushaf ne zai ɗauko shi kuma ya aje shi a ƙasa ha sha wa kalla Dan annabi ba zai haka ba to balle kuma mabiyansa sahabbai su ma da suka kwaikwayi wannan makaranta a ce yau mutum ya ɗau qur'ani ya ɗauke shi ya aje a inda yake takawa da kafa ko inda yake zama irin waɗannan abubuwan wannan yake nuna ba daidai ba bane kuskure ne mu gyara yace na imani da ke kuma na imani da wanda ya saukar da ke thumma qala tuni bi a'lamikum ku zo man da wanda ya fi ku ilimi wanda ya fi ku sani fa'utiya bi fatan sha'abin sai aka zo da wani matashi yaro ma zakara rajam sannan aka faɗi kissan jefewa aka tabbatar da ita a ciki duk da wani wani ce su ɓoye ko su yi wani abu amma nan muhallu shahid abin da muke nema yanda ya girmama taurat bai ajiye ta a ƙasa ba da kanshi to yaya ƙur'ani فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل هذا الفعل بالتوراة yace idan har annabi yayi wannan irin abin da muka gani da attaura wadda zai yiwu ma an jujjuya wasu abu a ciki an cancanza fa kaifa yakunu alhalu ma alquran to yaya halin zai kasance da Alƙur'ani allazi ta Allahu jalla wa ala bi hifzihi wanda Allah yayi alƙawarin zai tsare qur'ani saboda haka abun nan ne qur'ani abun nan ne walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran saboda haka inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun saboda haka an tsare shi an kiyaye shi fa ya laitana na'rifu qadra hadha alkitab alazim kai tammu ina ma da za mu gane girman wannan littafi mai girma Allah ka taimake mu da sanin wannan wannan shine warkan da aka bada muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu ne kawo su da alkhairi kuma wanda suka buga ma Allah saka masu da alkhairi da suka buga suka raba ma yan uwa wanda ya kawo mana mashin din da muke buga irin waɗannan abubuwan ku duba kullun abu yanda yake bada amfani kuma kullun shi yasa muke jawo hankalin mutane ga aikin alkhairi wanda ya kawo mana abun nan haka yayi tunaninsa da kansa da shi da ƴaƴansa suka yi tunanin bari su kawo mana wannan abun na buga wannan da muke buga takardun nan hasali ma lokacin da aka zo kwanaki da muka yi wasu har sai da suka karo takardun bugawan shi yasa yanzu irin waɗannan 'yan kaɗan sai mu buga mu samu abun nan to amma ana sayan tuna ana sayan wani abu shi yasa wancan karan da aka buga wancan nagar da yawa ne shi kuma na ce a shi kuɗi duk da ina can ina ji an bani labarin wasu na ta cewa wai wannan takarda ce za a sai da mutane ɗari wannan ta naira ɗari ba ina to ina sani ina ji suka yi ta korafi akan cewa wani ma ya kirga takardun a lokacin da aka zo za a buga takardar nan sai da na sa ra'is na ce ya kirga shafi nawa ne shi yasa kuka ga an mata namba ya kirga shafi nawa ne ya tambayi kuma masu bugawa in buga mana za a yi a nawa za a yi mana in mu za mu buga nawa za a yi na ce a buga a haka daidai kuɗin da za a je waje in mutum ya je waje ma watakila kuɗin su wuce haka domin ka tashi tafiya wurin bugawa sai ka shiga mota ko kuma sai ka abu nan na ce to a kwatanta daidai yadda in za a ce a buga mana to za a biya kuɗin to amma ɗan rage a yau ƙasa sannan a buga ta amma wasu kai ta ƙorafi suka ce wannan takardar ce za su yi a ɗari biyar a yayin da mutum zai sai katin waya ya maganan banza da ɗari biyar duk abin da za mu yi a wurin nan mutane sai sun ce ba mu daidai ba ba mu iya ba na rasa ta inda za mu bullo kuma wanda zai zo ya rika cewa ba mu daidai din nan ba in aka gaya ma kowa ne sai ka yi mamaki kai yadda ka ɗauka ashe shi ba ka yi ɗauke ka ba ban mamaki muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu mafita mu dai muna iya abin da za mu iya yi in mun yi kuskure kuma muna roƙo Allah ya mana afuwa ta abin da muka yi muna roƙo Allah ya mana afuwa amma dai ban san abin da za mu yi wa mutane su ce mun yi daidai ba a nemo abu baka san da aka nemo ba a hada abu a tattara a baka a ce ga abun nan ne so su ce a ai ba su wannan abun yayi kuɗi me za a yi da kuɗin 500 kaddara ma mun ɗauki kuɗin mun abun nan ɗinka mun yi wani abu baka samu lada ba kaddara ma haka ne nawa ake sayar da man fetur yanzu kowa yana da abun hawa ai ya sani nawa ake sayar da diesel kowa yana da abun hawa ai ya sani ko kuma kana da ma duk abin da kake ai ka san yadda diesel yake da kuma ka san yadda ya koma yanzu to amma kun zo nan an ce muku ba wuta ko kuma an ɗauke wuta a ce yau an kasa sayan diesel ko an kasa sayan fetur shi yasa ba yi ba wannan kadai bai san mutum ya ce ya gane ma abin da ake yin ba in gidanka ne baka ɗawainiya a kan shi muna ɗawainiya da wannan wurin fiye da yadda muke a gidanmu don in aka zo matsala ta zo ta gida kuma wannan ta zo wannan muke gabatarwa kafin ta gida muna fata Allah ya mana afuwa kuma ya mana muwafaka dai fatan dai shine wannan shine karatunmu na karshe sai kuma Allah ya kai mu bayan Ramadan sai kuma tafsir da za mu fara yi in Allah ya ba mu iko gobe bayan sallar la'asar shi kuma tafsir kamar yadda kuka sani ai sauran tafasir ne muke karanta mukan karanta mu daga daga inda muka tsaya ranar juma'a kamar yadda yau juma'a ce insha Allah karatun tafsirin ta na yau kaga ya koma gobe kenan shi zamu yi da yamma in kaddara Allah lanar baka alaran mu baya jin daɗi kusa shi cikin addu'a muna fatan yau ne ya samu kwanaki kwana yayi kwanaki yana kwance gashi na amma Allah ya sa ya fito saboda haka mu yi roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mai lafiya kun san dai ba sai na gaya muku shi ba domin shekarun duk da aka yi ina jin ba lokacin da aka zo karatun nan ko yana da lafiya ko bai da lafiya a ce maku yau bai nan in dai yana nan to ya zo to saboda haka yanzu a kara da kada ramadan ya zo kuma rashin lafiya ya rike mana shi mu da sai inda zamu yi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana afuwa gaba da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد an لا ilaha illa anta نستغفرك ونتوب natubu اللهم يا ya rabbi ya arhamar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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين